Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da noma da kuma niya sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce da kuma Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin goma sha shida ga watan Janairu ranar da Amurkawa ke hutun tunawa da gwarzon yakin kawo ƙarshen wariyar launin fata Martin Luther King kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. shugaban gambia ya yi jami'a ce ba lallai ba ne sai an rantsar da sabon shugaban kasa ranar da kundin tsarin mulkin kasar ta tanada rasha ta ce ba za ta yi gaggawar mai da martani ba kan bukatar da donald trump ya mika mata na rage yawan makamanta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumi masu gabatar da kara a koriya ta kudu sun ba da umarni a kama shugaban wucin gadi na kamfanin samsung za ku ji karin bayani kanin labaran kenan yau ya rage kwana hudu wa'adin mulkin shugaban amurka barack obama bakin fata na farko da ya shugabanci kasar cikin sama da shekaru 200 ya kare to kowane darasi bakaken fata za su iya koya daga shugabancinsa darasi da za mu iya koya a shi shine cewa wannan gazawa da muke da ita muna ganin cewa bakin mutum shi ba zai iya yin wani abu ba A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin hamayya sun musanta cewa siyasa ke sa su neman gudanar da gangami. Taro wanda mun kai birnin Yamai na nuna ma mutane matsalolin da akwai ne. Matsayin mu ne na kare haƙƙin ɗan adam. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau ya karɓi bakuncin Dr. Ayuba Tanko Abubakar wanda ya nazarci matsayin harkokin ilimi a Najeriya. za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Gambia yi Jami ya gabatar da wani korafi a gaban kotu da nufin hana rantsar da shugaba mai jiran gado Adamu Baro a ranar 19 ga watan nan da kuma hana duk wata jam'iyya ta rantsar da zababben shugaba. a wani jawabi da ya yi jami'i ya yi ta kafar talabijin ranar lahadi da ta gabata shugaban ya ce ba lallai ba ne sai an rantsar da shugaba a wannan rana the so-called uh, date of 19th of uh, January is not cast in stone. ya ce a kundin tsarin mulkin gambia wannan rana ta 19 ga watan janairu ba an rubuta ta bane akan dutse ba za ta gogo ba kamar yadda kuka sani akwai korafi a gaban kotu da ke nuna cewa muna da matsala da zaɓenmu saboda haka kowace jam'iyya ta jira sakamakon zaman wannan kotu shugaba ya yi jami wanda ya mulki ƙasar ta gambia har na tsawon shekaru 22 ya sha kaye a zaben da aka yi a ranar 1 ga watan disambar bara da farko ya amince da shan kaye inda har ya kira abokin hamayyarsa adamu baro ya taya shi munna amma kusan mako guda bayan haka sai jam'iyyarsa ta shigar da korafin cewa an tafka kurakurai a zaben jami'ai a kasar sun ce za a iya kwashe watanni kafin kotun ta bayyana ta kan wannan zaɓe yanzu haka ne kungiyar raya tattalin arzikin afirka ta wato yammacin afirka ta ecowas ko kuma yawo ta sa dakarunta a cikin shirin kota kwana da nufin kawar da gwamnatin ta jami da karfin soji muddin ya ƙi sauka a ranar da wa'adinsa zai kare. a yau litinin rasha ta ce ya yi wuri ta mai da martani kan bukatun da zababben shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya gabatar inda ya faɗa wata hira da wata jarida cewa zai goyi bayan a cire takunkumin da aka kakaba wa rasha idan ta amince ta rage yawan makaman nukiliyanta trump ya yi wannan tayin ne a lokacin hirarsa da jaridun the times of london da kuma bill da kasar damus a lokacin hirar trump ya caceki saka hannu da rashin ta yi a sakin wato a yakin syria sannan ya soki kungiyar tsaro ta neto wacce ya ce amfaninta ya gushe a yanzu sannan membobin kungiyar da dama ba sa ba da kudaden gudunmuwarsu ko da yake ya jinjina mahimmancin kungiyar ta neto daga baya a yau litinin a can birnin brussels ministan harkokin wajen kasar jamus frank walter stemia ya ce kalaman trump sun haifar da mamaki da fargaba a tsakanin membobin kungiyar ta neto masu gabatar da kara da ke bincike kan zargin cin hanci da rashawa da ake wa shugaban kasar koriya ta kudu park geun da aka tsige sun ba da umarnin a kama shugaban wucin gadi na kamfanin samsung lee jae young lee kyuchul shine kakakin ofishin mai shigar da kara a kasar 특검은 위 구속영장 청구를 결정함에 있어 ya ce wajen ɗaukar wannan mataki kan wannan buƙatar tawagar masu bincike ta musamman ta cimma matsayar cewa akwai buƙatar a duba irin tasirin da wannan badakala ta yi akan tattalin arzikin ƙasar ta koriya ta kudu masu bincike dai sun jima suna yin dubi kan hada-hadar kasuwancin kamfanin na samsung kan yadda yake tallafawa wasu cibiyoyi da ke da alaka da kawar wato kawar shugaba park choi sun sil ana dai zargin shugabar ta kore ta kudu wato park da laifin haɗa kai da kawarta ta kud da kud da tilastawa ko kuma karɓar cin hanci da rashawa da kamfanin samsung da sauran kamfanoni da su ba da taimakon dalar amurka miliyan 65 ga wasu wato gidauniyoyi guda biyu shi dai kamfanin na samsung ya musanta dukkanin waɗannan zarge-zarge inda ya ce bai taɓa ba da wasu kuɗaɗe da nufin ya samu wani abin alfanu daga ɓangaren gwamnati ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban amurka joe biden ya ce akwai bukatar ƙasashen duniya su kalubalanci musgunawa da rasha ke yi wa ukraine tare da kira ga shugaba mai jiran gado donald trump da ya zamanto mai goyon bayan ukraine yayin da yake wata ganawa da shugaban petro poroshenko a yau litinin a birnin kiev biden ya lura da cewa ukraine na fama da matsalar cin hanci da rashawa da kuma musgunawa da rasha ke yi wa ƙasar wannan ziyara ta biden dai ita ce ta kasance ta ƙarshe a matsayinsa na mataimakin shugaban amurka inda yayin wannan ziyara ya bayyana irin kulawa da amurka ta nuna wa ukraine a zamanin mulkin su shi dai biden ya kasance jagoran aiwatar da manufofin amurka a ukraine inda ya ziyarci kasar sau biyar tsakanin shekarun 2013 da kuma 2014 a lokacin juye-juyen halin da ya kawar da gwamnatin ukraine da ke goyon bayan rasha a yau litinin kasar oman ta karɓi fursunoni biyar daga gidan yarin amurka na guantanamo da ke kasar cuba sai dai ba a bayyana sunaye da kuma kasashen da waɗannan fursunoni suka fito ba a lokacin da shugaban barack obama ya karbi mulki a shekarar 2009 ya sha alwashin rufe wannan gidan yari da ke kudancin cuba yana mai cewa yadda ake gudanar da gidan yarin ya saba wa muradun amurka saboda ana tsara fursunoni na wani tsawon lokaci ba tare da an tuhume su ba sannan ana azabtar da su masu lura da amurka sun ce akwai yiwuwar a saki karin wasu fursunoni cikin sau'in karshe na gwamnatin ta obama sai da a lokacin yakin neman zaɓe shugaba mai jiran gado donald trump ya ce ba zai rufe gidan yarin ba domin yana so ya cika shi da mutane marasa gaskiya a lokacin da gidan yarin yake tashi akwai akalla fursunoni 779 amma tun bayan da gwamnatin bush ta mika ragaman mulki ga obama fursunonin sun ragu zuwa 500 inda aka rika mai da su kasashensu ko kuma wasu kasashe domin a tuhume su a can wasu kuma ma aka sake su baki daya yanzu akalla fursunoni 50 ne suka rage a gidan yarin na gwanta guantanamo kuma burin rufe gidan yarin a cewar obama ya fuskanci koma baya ne saboda siyasa da harkar shari'a da suka dabaibaye lamarin Toma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda wani hari da aka kai jami'a Maiduguri ya yi sanadin rasa rayuka da kuma raunata da dama. Wakilin Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani. a yau ne wasu yankunan bakin wake su biyu da kuma ke san cewa mata ne suka kutsa cikin jami'ar maiduguri inda suka tara babban da ke su suka halaka mutane uku da raunata guda goma sha biyar wannan tashin bom din da ya auku ne a daidai lokacin da ake kokarin sallar asuba a wata masallaci da ke tsakiyar anguwan ma'aikatan da ake kira kwatas inda nan ne wannan take dauke da bom din na farko tara bom din da ke cikin nata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku ciki har da wani profesa na jami'ar yayin da wanda take dauke da bom din na biyu ta tsallako ta katanga ta shiga jami'ar gwada jami'an tsaron da ke jami'ar suke kokarin tsaye da ita ta ki tsayawa sannan ta da bom ɗin da ke jikin nata ta kashe kanta da kanta ba tare da ya taba kowa ba illa lalata wasu motoci da ta tsaya a kusa da wurin wannan ne da ya bada adadin mutane biyar da su yankuna bakin waken guda biyu da kuma guda goma sha biyar da yanzu hakan aka ce suna karɓar magani a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri na dai samu damar shiga jami'ar maiduguri inda kuma muka ziyarci wannan masallaci da zai ganewa idanuna yadda lamarin yake kamar haka yanzu haka ina tsaye ne a cikin masallacin da aka samu tashin bom yau da safe a cikin jami'ar maiduguri yanzu dai babin da mutum zai gani a wannan masallaci illa rushewan gini ga kan wannan masallaci ya tashi ga kuma za ga duka ta ku haka a zube ga wasu bangarori da alamun jini na alamun mutanen da wannan bam din ya rabanta ko kuma ya kashe sakamakon tashin wannan bom na sallar yau da asuba shi ma mataimakin shugaban jami'ar maiduguri profesa abubakar jodi ya tabbatar da akwai lamarin wanda kuma ya shaida gwamnan jihar borno cewa an ma dakatar da jarabawan da halin yanzu ke gudana a jami'ar a yau kaɗai don su samu damar duba al'amuran da irin basira ya ce muna da mutane guda goma sha biyar da suka samu raunuka a wannan masallaci wanda ya zaka muka kai su asibiti asibiti ana masu jinya amma guda biyu daga ciki sun ji munanan raunuka kuma ɗaya ma yanzu hakan amma sa shi a ɗakin tiyata sai dai har zuba mu samu bayanin halin da yake ciki ba ya ce an dauki kuma wasu mutane guda biyu a mace sannan daga bisa bisani aka gano gawar professor mani ma ba ma kai shi asibiti ba yana nan za mu jana'izan su nan gaba kaɗan ya ce ɗin kuma ta tsallako katanga ne tana ƙoƙarin kutsawa cikin jami'ar amma bata samu nasarar yin hakan ba dan jami'an tsaro sun katse mata hanzari inda bam ɗin ya tashi da ita shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya ziyarci ziyarci wannan jami'a inda ya jajanta jami'ar game da wannan rashi da suka yi. university community here, you get as many as members of the of the staff of the university. ya ce na san wannan jami'a tana ɗauke da mutane kusan dubu talatin zuwa hamsin wani ya da ɗalibai da kuma ma'aikatan jami'an allah dai ya takaita wannan abun duk da cewa ba ma mu rasa rai ko da guda ne amma a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da sa ido kan yadda al'amura ke gudana wannan dai shine karo na farko da aka samu irin wannan tashin bom din a cikin jami'ar maiduguri wanda hakan yasa aka dakatar da rubutar jarabawan a yau haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya waɗansu ƙungiyoyi a jamhuriyar Nijar kuma sun fitar da sanarwa suna zargin waɗanda ke neman gudanar da taron jawo hankalin gwamnati kan waɗansu matsaloli da suka sha masu kai da cewa 'yan ƙawalin jam'iyyun hamayya ne. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Maman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanne. su dai kungiyoyin da ke cikin kungiyar ta waɗanda suka fito wannan sanarwa sun zargi 'yan farakulla da suka yi zanga-zangar ta 21 ga watan disamba da cewa 'yan siyasa ne ba 'yan farakulla ba haka ma sun zarge su da neman mai da hannu agogo baya game da tahiyar demokaradiyya a cikin wannan kasar kamar yanda lawali adamu da ya karanta sanarwar ke cewa kwanakin baya da suka wuce wannan kasa mu ta fuskanci wasu tashe tashi hankali na fitinoni na tada zamna tsaye da wasu cirarrun abokanmu 'yan wara kula suka so kawo zamna tsaye a nan cikin mu a cikin wata riga ta 'yan siyasa masu zama adawa a game da haka a matsayin mu na 'yan wara kula waɗanda ke neman kare demokrasiya muka kawo bakin mu muka ce wannan bai kamata ba domin kasa in tana cikin tahiya ba cikin zanga-zanga da tashi hankali ba ake nemo sulhu domin 'yan kasa in suna da matsaloli ya kamata matsalolin su ayyuka su takarda a zo a zazzaba zamna da bangare daban-daban a samu sulhu a samu mafita a game da haka mu muka cir da Allah wadde da neman sulhu cikin tashin hankali da fitina da kuma neman a karyar da wannan demokrasiya wadda mu muka nemo da karfin ciya da sai da rayuka muka tabbatar da ita da cikin Nijar. A game da haka, tun zaɓe da aka yi na dubu biyu da goma sha shida a nan Nijar aka zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki, muka ga har yanzu akwai wasu 'yan ƙasa waɗanda ba su dogara ba da sarauta ta Allah, domin mulki Allah ke bada shi Allah ke karba shi. Sai dai waɗanda suka yi mubaya ga ƙungiyoyin farar hular da suka gudanar da zanga-zangar waɗanda suka so su sake wata sabuwar zanga-zanga a satin da ta gabata abinda bai samu ba saboda rashin samun halaccin kotu. suna masu cewa zanga-zangogin da suke shiryawa domin su hankaltar da gwamnatin kasar ne game da matsalolin da 'yan kasar ke fuskanta yayin da suka ce masu wannan sanarwar ta rosen rangada-rangada ne kawai suke yi ba ayyukan 'yan fara hula ba haka ma sun yi watsi da cewa da sunan siyasa ne suke ayyukan fara hula kamar yanda alhaji sara'u ya yi mini karin bayani taro da mun kai birnin yamai na mu nuna ma mutane matsalolin da akwai ne ba wai an haɗa kai ne da 'yan siyasa ba sun shiga ciki a'a matsayin mu na ne na kare haƙƙin ɗan adam duk ƙungiyoyi na hora hula waɗanda sun kaga ya kamata waɗanda sun kaga ya cincinta a ta yadda wanga al'amari shi yasa sun an kai tsaye don a nuna wa goyon bayan bisa waɗanda matsaloli da ake ciki amma kada a zargi 'yan siyasa ko kaɗan daga ciki ba 'yan siyasa ciki haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yau ya rage kwana hudu wa'adin mulkin shugaban Amurka Barack Obama bakin fata na farko da ya shugabancin kasar cikin sama da shekaru 200 ya cika. Kowane darasi bakaken fata za su iya koya daga shugabancinsa, tambaya da wakilinmu Mahmud Ibrahim kwari ya nemi amsa kenan a wannan rahoto da ya haɗa mana. Lafazin canji da yunkurin jan matasa a jika ta hanyar kafofin sadarwa na zamani da sada zumunci zalakar zance da alkawarin rage dakarun amurka da ke fafatawa a ƙetare da kuma samar da tsarin kiwon lafiya da zai yi tasiri ga rayuwar talakawan amurka kana da fatan inganta diflomasiyyar amurka da ƙasashen duniya na daga cikin abubuwan da shugaba obama ya yi amfani da su a yayin yakin neman zaɓe a shekara ta 2008 i stand here today humbled by the task before us grateful for the trust you've bestowed mindful of the sacrifices borne by our ancestors. The time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit, to choose our better history, to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation, the God given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness. shugaban amurka mai barin gado kenan barack obama a ranar talata 20 ga watan janairun shekara ta dubu biyu da tara. cin gabanin wannan rana ce dai shugaba obama ya nada wasu daga cikin makaraban da zai yi aiki tare da su kuma jim kaɗan da shiga ofis ya kama aiki gadan-gadan batun ta da komada tattalin arzikin amurka na daga cikin al'amuran farko da shugaba obama ya fara tunkara inda ya amince da sanya makudan kuɗaɗe a kamfanonin kere-kere na ƙasar a wani mataki na ceto su daga durƙushewa kokarin kyautata alakar amurka da duniyar musulunci wani batu ne da gwamnatin obama ta sanya a sahun gaba inda har ma yi alkawarin rufe sansanin guantanamo da ke cuba da rage adadin dakarun amurka masu yaƙi a ƙasashen iraki da afghanistan ƙari akan wannan shugaba obama ya kai ziyara ƙasar basar inda ya bayyana aniyar gwamnatinsa ta ɗaukar ƙasashen musulmi a matsayin abokan tafiya tare a yayin da shugaba obama ke shirin mika mulki ga wanda zai gaje shi a ranar juma'a mai zuwa masu kula da al'amuran siyasar duniya da diflomasiyya na ci gaba da tsokaci akan salon mulkin mr obama da kuma darasin da shugabannin afirka ka iya koya Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar Kano masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya ne wanda ya shafe kimanin shekaru goma yana karatu a ƙasar Amurka. Ba ma shugabanni ba dukkan mu ma baƙaƙen fata akwai darasa da za mu iya koya daga shi. Babban darasi da za mu iya koya a shi shine cewa wannan gazawa da muke da ita muna ganin cewa baƙin mutum shi ba zai iya yin wani abu ba misali har yanzu shugabanninmu in ana maganan mulki za ka ga cewa duk da an yi shekara da shekaru na samun mulkin kai amma kusan ko me za su yi sai sun tuttuɓi turawa sannan za su samu a basu yadda za su yi na wannan kenan sannan kuma ana ganin cewa shugabanni baƙaƙen fata ba abin da suka iya sai kama karya cewa kaman a jikinmu yake jininmu ne shi yasa don muke da wannan ɗabi'a da wannan hali to amma daga hawan shi obama wannan ya nuna ba haka ba ne na farko dai wannan ya nuna cewa da baƙi da fari duk kowa idan ya dage zai iya cimma nasarar al'amari a wannan shekaru takwas ya yi abubuwa musamman idan muka ɗauki abin da ake kira obamacare tsarin kiwon lafiyar su da ya kawo da kuma yadda ya ƙoƙarin kyautatawa eh, matasa ta hanyar ilimi da kuma hanyar ah, samun tallafi na karatu to kaga wannan duk ya nuna cewa shi ma babban eh, darasi ne ya kamata a ɗauka ga wajen wannan fuska a ciki. To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau da yamma wani darasi kuke gani bakaken fata ko ina da ma shugabannin nahiyar Afirka za su koya daga shugabancin Barack Obama. haka yake yanzu agogo nan washington na cewa karfe goma da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen hausa na murya amurka mahmud ibrahim kwari ya ziyarci tsohon malamin makaranta kuma tsohon shugaban kwalejin horas da malamai ta jihar kano dr ayuba tanko abubakar inda suka samu tattauna abubuwa da dama da suka shafi taɓarɓarewar ilimi a baki ɗaya ƙasar najeriya dr ayuba tanko ya jaddada wasu matakai da aka ɗauka da suka mai da martaba ilimin ƙasar inda yake a yanzu. ilimin firamare ya faro da alheri kuma gwaninta amma lokacin da aka yi nisa don a lokacin lokacin da mu muka gama primary education wajen 1957 ko wanda ya gama elementary aji ɗaya zuwa aji hudu kenan ya san yana da aiki in za a nemi malamin dagaci shi ake sawa in za a nemi malamin shanu da ya rubutu shi ake sawa to sai zama a lokacin abu ɗaya ne ake kowa da harshen garin zai yi shekara biyu na farko da harshen in a nan arewa ne da hausa za ka yi za a yi ma ba wani malami da zai yi maka turanci aji ɗaya da aji biyu sai ka je aji uku za a fara yin turancin to amma ka riga a aji ɗaya na farko zuwa na biyu duk abin da yake karatu ne da rubutu ne na hausa harshenka ka iya shi ka yi shi an koya maka saboda ka ba abin da ka iya rubutawa ba in mutanen garin ku ne gaba ɗaya za ka iya rubuce su ka sa kowa shekarun nawa da shauransu amma da ka je aji uku to sai a fara kawo maka turanci ka fara daga aji hudu ma zuwa nan in ka gama aji hudu a lokacin to sai an maka jaraba sannan za ka tafi saman primary wato wadda ake kira ta zama ce boarding primary shine za ka yi shekara ta biyar zuwa ta bakwai a wannan lokacin in ka gama a lokacin nan a makaranta ma wanda za su koyar da hausa da lissafi da shauransu su ake ɗauka kuma suna iyawa su za su je su koyar su dawo su koyar a matakin aji ɗaya kuma in hakimi ko masarauta suna son ɗaukar wanda zai yi malamin dagaci su ake sawa su rubuta sunan mutane su ba kowa harajinsa nawa ne su cewa kowa duk abin da ka sani kamar sakatarori ne mm. saboda haka kuma sun iya rubutu sun iya lissafin sun iya komai sai ya zama daga baya amma a lokacin nan a makarantu ba mutane da yawa in kamar garin hakimi ne hakimi za a sa headmaster ya je wajensa ya ce da shi yara talatin da shida nake so saboda haka shi hakimi da cikin gidansa da fadarsa da ƙauyukansa a nan zai ce kowa ya kawo ɗansa ba za a samu fiye da talatin da shidan ba su za su gama wannan elementary din mm. a yanzu haka elementary a garinmu ma birnin kudu inda nake inda na elementary na da ita ke nan gaba ɗaya duk ƙasar birnin kudu yanzu ita ce da birnin kudu local government da boji local government duk ƙasar hakimi ɗaya ce a yanzu haka makarantu irin namun na da sun kai ɗari shida to da za ka yi saboda haka mutane ɗiban da ake yi ya yi yawa saboda haka malami kuma malamai kuma hankalinsu dole dole ya tashi domin a da kana da yara 36 yanzu a aji ɗaya sai ka samu sun kai 150 zuwa 200 ya za ka iya wa za ka ba aiki da ake cewa ya je ya rubuta ya dawo kai kai maki da shauransu hmm. mutum nawa za ka iya yi wa saboda haka yawan mu a makarantu ya yi yawa yadda kuma malamai kaɗan ne adadin nasu bai kai yawan yadda za a yi duk wanda suke elementary yanzu shi kenan ana koya musu ba a baka aikin gida ka je wanda ake kira homework ka dawo a duba abin nan to da mutum yana yau talatin da wani abu yanzu yaran da suke gaban ka kai malam makaranta sun kai ɗari biyu a aji ɗaya kawai kuma ta yiwu ba iya wannan ajin kake koyarwa ba iya wannan ajin kake koyarwa zan ka je aji daya za ka je aji biyu za ka je aji uku duk abin da kake koyarwa a nan can ma haka to so nawa za ka iya yin ka duba duk wanda ya dan kuskure ka gyara masa da shauransu yana da wuya saboda haka masu koyarwa kaɗan ne masu koya masu mugun yawa ne saboda haka kamar da ake cewa in dambu ya yawa baya jin mai ina zancen nan da ake yi na magana development planning misali an yi wani tsari na manhajar ilimi wanda daga shekaru kaza zuwa shekaru kaza ana sa ran cewa adadin ɗalibai za su kai yawan kaza misali ko da kashi kaza cikin ɗari za su ƙaru da haka don haka bari mu tanadi don mu cimma wannan abin nan ba a yi ne ko kuma a menene yake faruwa har aka kai wannan magaryar tikewa inda da ana koyar da mutum ashirin ashirin da ɗoriya talatin da ɗoriya yanzu malami yana da ɗalibai ɗari biyu da hamsin ɗari eh ana tunanin son yadda za a yi a gyara kowace gwamnati tana da shi to amma abu ɗaya da ya rage shi ne kuɗin hukuma a da da kuma ma yanzu ba yadda yawa yadda za ka ce kowane mutum ya taso ka san yadda za ka yi da shi sai ka duba aljihunka ka duba kuɗin ina nan ko ba na farko kenan masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazars Grisham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. Mata mu zan miƙewa. To a gaida harande ga kuma Nazir Ahmed Hausawa da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce fatan alheri ga ma'aikatan BOA Hausa muna jinjina wa sojojinmu na Najeriya akan yaƙi da suke yi da mayakan Boko Haram suna ƙoƙari matuƙa gaya sai dai kash kai hare-hare da ake yi nan da can abin yana ɗaure mana kai. Allah ya sa babu lauje cikin gamu akan a yaƙin da suke da Boko Haram. Sakon haɗin gwiwa daga mutar ɗan Mu'azu Baban Khalifa Jikan Kande gidan mai kware da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware a ƙaramar hukumar kware da ke jihar Sokoto. sai sako na gaba da yake cewa wannan jan kunne da gwamnatin najeriya ta yi a kan masu sai da fam na boge don tallafawa mararsa aikin ya yi daidai da fatan jama'a za su yi hatara daga safiyanu gumal zangon daura sai wannan sakon da yake cewa muna kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta samar wa kananan hukumomin kasar ta abubuwan more rayuwa sako daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe Nazir Hausawa da wasiƙun ku masu saurare ga Mahmud da tashin muhimman kanin labaran na yau. Shugaban Gambia ya yi jami'a gabatar da wani korafi a gaban kotu da nufin hana rantsar da shugaba mai jiran gado Adamu Baro a ranar 19 ga wannan wata da kuma hana duk wata jam'iyya ta rantsar da zababben shugaba. a wani jawabi da ya yi jami'ai ta kafar talabijin ranar lahadi ta gabata shugaban ya ce ba lallai ne sai an rantsar da shugaba a wannan rana shugaba jami wanda ya mulki kasar ta gambia har na tsawon shekaru 22 ya sha kayi a zaben da aka yi ranar 1 ga watan disambar bara da farko ya amince da shan kayan inda har ya kira abokin hamayarsa adamu baro ya taya shi wannan amma kuma daga baya ya janye wannan munna daga takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin kafin mai sallama bari miƙa gaisuwa ta musamman ga janar manajan tashar rediyo da talabijin na jihar plateau jeff tajak dan uncle j da fatar an wani lafiya na gode allah ƙara zumunci a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri